assalamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau shirin zai fara duba korafin wasu ma'aikatan gidan yari na Najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi da hashin Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin wasu jami'an hukumar gidajen yarin Najeriya da yake kira ma'aikatan hukumar gyaran hali. Da ke cewa suna rayuwa hannu baka hannu kwarya da rashin ingancin albashinsu in an kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki. Kazalika ma'aikatan sun ce mai uwa a murhu ne kawai yake samun ƙarin girma, kuma ko da mutum ya cancanta tare da lashe jarabawa. Wasu daga ma'aikatan da suka shigo shirin na ciki da gaskiya na dab da yin ritaya bayan shafa fiye da shekaru talatin suna aiki. haka nan sun kunshi ajin manya da kuma na ƙananan ma'aikata. Sai dai shirin ya sake sunayensu saboda tsaro ba don tsoro ba. Wato babu barka da haka. Yawa barka ne. Baba na samu labari cewa ma'aikatar da kuke aiki kamar akwai wata matsaloli haka mu ɗauka daga nan Abuja har zuwa inda kake yanzu. to ban sani ba ko za ka ɗai mana bayani wani irin matsaloli kuke fama da shi a wani ma'aikata naku eh to matsalolin da na ɗaya wanda muka yi fama da shi shine kaman karancin albashi da kuma wasu entitlement namu wanda ya kamata a biya mu ba a biya mu wato wasu haƙoƙin da ya kamata so mm. yanzu kaga kaman lokacin da aka biya su police harmonization da sauransu an ce aka yi harmonizing har da duka amma har yau babu yanzu salarin da police suke karba inspector kawai yana karba kusan dubu da tamanin ko zuwa sama amma mu har yanzu bai wuce dubu saba'in ba kafin mu ɗan yi gaba, bari mu ɗan tsaya mu ɗan yi wata tambaya a nan. An ce za a yi harmonization tsakanin ku da 'yan sanda da sauransu. daga wani lokaci ne zuwa wani lokaci aka yi wannan harmonization din kuma daga wani lokaci zuwa wani lokaci misali kamar sauran ku su yan sanda suka fara karban wannan a sallah dai zai kai wata irin shida biyar da ya wuce to aka fara wannan din hmm. to amma har yanzu shiru muke ji sai dai a dinga mana eh, maganganu a haka a samu sati mai zuwa a za a samu wannan wata za a samu wancan wata har yau shiru ba maganar. ba so yanzu ba bari mu danyi wata tambaya misali mai sauraro zai so san cewa wannan ma'aikata naku na hukumar gyaran hali wadda suke Najeriya gaba daya mu dauka kamar eh, mai karancin igiya mu ɗauka daga igiya biyu ko ɗaya ko uku zuwa a nini ɗaya ko biyu ko uku nawa ne albashinsu misali mu ɗauka daga kan mai igiya uku haka eto eh mai igiya uku dai a gani na ko da shi ke mu wuce nan amma ba zai wuce ɗaukan dubu arba'in ba ko arba'in dai eh, igiya mai sp yake dan gaba da igiya uku hmm. shine yake karban arba'in da uku ko da hudu har yanzu har yanzu hmm. Hmm, bambancin ma kadan ne bai wuce dubu biyu dubu uku dubu shi ne bambancin yanzu kaman akwai ran da muke ce shi shine yake gaban spa hmm. su din kansu ba su wuce dauka dubu su ne suna kusan dubu saba'in hmm. to a saka margin nasu da inspector na mu kenan hmm. don suna label su din su ba su kai inspector ba amma suna label daya da inspector din duka label 7 to suna dauka dubu dubu saba'in saba'in saba'in eh, to wanda ya daɗe a wurin ne zai ɗauka saba'in da uku ko saba'in da hudu mm. to iya abu na to amma mai anini ɗaya yana karɓar dubu ɗari da goma ne ko mm. ɗari da wani eh, sha biyu ko sha uku mm. to bai wuce hakan nan ma duka so yanzu ga yanayin yadda rayuwa take a yanzu yaya kuke gudanar da yanayin tafiyar ku da iyali misali yanzu kamar kai a wani mataki kake a wannan hukuma eh a gaskiya akwai matsala kuma akwai wahala saboda za ka samu yawancinmu muna da iyalai wani mata biyu wani yara yara uku hudu suna makaranta to abinda za ka samu ka ba wa yara su biya makaranta da abinda za ka ciyar da gidan ma matsala ne sosai mm. saboda haka irin wannan abubuwa shi ne ya tattare da mu za ka gani jiki mu ma yana dan sanyi-sanyi a wannan aikin don duk aikin da kake yi kuna aiki da wasu yan uwanku ka ji an ƙara wa yan uwanku na wani fanni daban wanda kuna karkashin abun eh, eh, karkashin lema daya sannan kudin ba a kara muku ba dole jikin ku zai mutu to da ana mana haka mm. da ganda komai zai tafi daidai in an gwamnatin ta canja ta zo tana tsara mana yadda ya kamata abin da ya kamata ba mu to ba wanda zai kuka wannan abu to yanzu duba da wannan hali da kuke ciki mu aje bangaren albashi nan gefe guda to ya ake kuma bangaren karin girma misali tunda a nan an ce ana taka haye bangaren karin girma ba bangaren eh, karin girma ma akwai matsala mm. wannan matsalar shine za a kira mu gaba ɗaya mu je interview in mun je interview a kan za a ƙara mana girma sai mu zo abinda kuma muka rubuta a interview din abinda ma muka sani ne yawancin mu kowa ya aza kan cewa shikenan ba wani abu sai daga ba sai mu zo mu ji a'a ba mu samu ba don ma abin da ya fi ba mu mamaki mu da muka daɗe muka kai wa a interview din mu inspectors din da sauran sai a dauki wa'inda suna bayan mu wasu chief PA saboda suna da hanya suna da manya suna da komai sai ga an daura su a mu a zuwa ba su aninai wa'inda za su zo jiya jiya ba su aninai mu da muka dade shekara da shekaru muna zaune a hakan din sai a ce a'a mu sake zuwa gobe mu zo jibi mu zo gafin watanni watanni watanni yanzu wani shekara biyar shida bakwai yana kan zuwa amma har yanzu shiru Kakakin hukumar gyaran hali a Bakar Umar ya yi dogon sharhi da ke nuna kamar ma'aikatan ba su fahimci abin da ke Kamus tarnaki tarnaƙi ba. Kazalika ya ba shawarar bin damar da aka ba su ta yin noma don hakan yake wa albashinsu. Farko mutum albashin kasan duniya na abu ba ya san mutum ko ba gaskiya ba amma albashin gurgudu ya isa wanda ke cewa kowa zai murna da shi dan mun da muka jima cikin aikin nan mun samu da muke bada kuma yanzu na zuwan wanga gwamnati din kuma da ba petulia an biya kuma da ba da wasu jariya kan albashi ji irin shi alhamdulillah amma ka san cewa ɗan adam ba ka da zaka ba shi abin da zai ya shi kuma yanzu a ta ka san da cewa waɗanda da ta zafi da kaɗe salatu a za mu sa ba sa kula da namu kan suna polis suke karba amma magana da nake maka akwai kare a cikin albashi namu shi ne mun ma'ana kunya kuma shi kamfana da ramu a halin zuwa ba da tsuwar shi da ya zo kan garin mulki ya faɗa cewa kula da prisoners suna cikin abubuwan da zai cewa ya gyara kuma ya samu kuma alkawarin da yi ya cika alkawarin da ya kuma yanzu na gurgudu albashin da shi ana biyan sa albashin da shi kuma batun gurgudu na promotion ka san cewa cewa kamar yi a sa a wani a yi promotion ka san cewa da ake screen in an gama screen wani za a yi jarabawa tun wanda ke jarabawa sa ni ina ga maka gaskiya cewa ana kan mutum da tun da shi da gidan mai hau ya zama ɗan zama kwantala jirara sai ka mutum mutane fiye da dubu goma fiye da dubu goma kuma wanda magana da ke maka yanzu na gobe Allah kin daga deputy controller zuwa sama na su yi interview na su yi jarabawa in sun gama nasu sati na gaba a yi monday 4th july wanda daga assistant controller dawowa su ma su ke nasu to kuma na screening ba a same ka da wani an tattace ka dan ka courses ne kamata ka je ka je courses naka kuma ka ci jarabawan ka ba wani damuwa da an san cewa za ka samu promotion naka amma ka ga mu wanda ka ga cewa suna kuka cewa ba su samu promotion ba au ba su ci jarabawan su ba ko kuma courses ne kamata su ci ba su ci ba su ci ko ba to kuma dole a tsarin gwamnati kamata an baka promotion ai ya kamata kai qualify wani sa shi ne cewa don matsayi ne zai kawo kuma ba so inda ciki za ce wai an baka wani responsibility matsayi a ce kai abu kaza na matsayin da Allah ya baka a ce baka yi ba ka zama kai kwalifa take duk wanda ya ci jarabawansa za a fi shi promotion duk wanda aka yi kai nashi ba a same shi an tantance takardarsa ba shi ba a same shi da wani nifi akan takardarsa ba shi za a samu zai samu promotion nashi sauraro abin da ya uke nan a wannan mako sai a biyo mako mai zuwa inda za mu ɗaura da jin ƙorafin ma'aikatan har ma da cigaban martanin karkashin kuma gyaran hali. Yanzu a Lado Salisu Garba da ya taimaka wajen kamu wannan shiri ni sarfi hashin kuma da ke cewa muka sunce lafiya.